This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 21 ga watan Agustan 2024. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa cutar raken dabbiri ta yi sanadin mutuwar mutane biya ƙasar Kamaru. Kamar kowane daren ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaimu bar make gabatarwa. inda yau shirin ya duba batun yunkurin inganta rayuwar nakasassu a Najeriya. Kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ko me kuka sani game da cutar dabbiri? Sannan waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa da cutar? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma kafin nan ga Hawa Sharif da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran duniyar. A yammacin jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shekaru na tara a yankin gabas ta tsakiya inda ya ce Isra'ila da Hamas na bukatar gaggauta cimma yarjejeniyar ta wuta. Kafin ya bar Doha, Blinken ya ce babu sauran wani bata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mummunan hali. ya kara da cewa lokaci na kwacewa ganin ya wato ganin a kowace rana mata da maza da yara na shan bakar wuya a gaza ba tare da isasshen abinci da magani ba sannan suna cikin hadarin jin ciwo ko ma mutuwa a faɗan da ba su ji ba ba su gani ba a kan shi kuma ba su da ikon tsaye da shi bayan zuwan shi isra'ila a farkon makon nan blinken ya gana da jami'ai a biranen alkahida da doha inda ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya amince da kudurorin da masu shiga tsakani amurka katar da masar suka gabatar masa Kasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunƙasa haɗin gwiwar soja tsakanin kasashen biyu makwabta da ke yankin Indo-Pacific. yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro za ta ba sojojin ƙasashen australia da indonesia damar yin aiki daga ƙasashen juna firaministan australia anthony albanese ya shaida wa manema labarai a canberra cewa ƙasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da indonesia albanese ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta tsaro a yankin indo-pacific be a plank for our two countries to security Zai kasance muhimmin falle ga kasashenmu biyu wajen tallafa a tsaron junanmu wanda ke da muhimmanci ga kasashenmu duka da ma zaman lafiyar yankin da muke da shi baki daya. Greg Fraley, farfesa ne a fannin ilimin kimiyyar siyasa Indonesia a jami'ar kasa ta Australia. ya shaida hukumar yada labaran australia cewa yarjejeniyar na da mahimmanci matuƙa Indonesia has been historically reluctant to enter into extensive military Inda ce Indonesia ta rika yin sanya a baya can wajen kula wata yarjejeniyar soji da wasu kasashe. Don haka muke ganin wannan yarjejeniyar na da alamun samar da dama mai muhimmanci tsakanin dakarun sojin kasashen biyu. a gabanin ziyarar da yake shirin kaiwa ukraine firaministan india narendra modi ya yi kiran da a dawo da batun zaman lafiya da kwanciyar hankali inda ya ce a shirye yake ibada gudunmawa ga yarjejeniyar kawo karshen yakin da ake tsakanin rasha da ukraine a ranar juma'a ne ake sa ran modi zai yi tattaki zuwa kiev bayan ya ziyarci poland inda zai tattauna da shugaban ukraine vladimir zelensky makonni bayan ziyarar da firaministan na india ya kai wa tsohuwar abokiyarsa moscow da ya janyo kakkausar suka daga shugaban na ukraine a watan yuli ne modi ya haɗu da shugaban rasha vladimir putin a rana guda da rashin ta kai wani harin makami mai linzami da ya fada kan wurare uku da ya kai kaikaita da ya hada da asibitin yara a kiev da ya kashe fararen hula da dama shugaban na india ya kira mutuwar yaran da lamari mai karya zuciya to sai dai masu sharhi sun ce hotunan modi da aka nuna yana rungumar shugaban na rasha abin kunya ne ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata motar bus dauke da alhazai mabiya shi'a daga pakistan zuwa iraki ta wato ta faɗi a tsakiyar iran inda mutane akalla 28 suka halaka wani jami'in agajin gaggawa ya ce hadarin ya afku ne a daren talata a yankin yards na tsakiyar iran da ke wajen birnin taf mai tsawon kilomita 500 kudu maso gabas da babban birnin kasar tehran iran da yana ɗaya daga cikin masu mafi munin sufuri a duniya inda mutane dubu goma sha bakwai ke rasa ransu a duk shekara an dai ɗora alhakin haɗarin akan ɗimbin rashin bin dokokin hanya ababen hawa marasa lafiya da rashin ayyukan samar da agajin gaggawa a yawancin yankunan karkarar ta alhazan da yana kan su ta zuwa iraki ne domin bikin arabim na tunawa da mutuwar sayyidi hussein Thailand ta gano wani mutum dauke da cutar kyan biri da ya taho daga Afirka ya shiga kasar a makon jiya. da ke jirin sakamakon gwajin da aka yi mishi domin gane matakin cutar a jikin shi cewar wani jami'in hukumar kare yaɗuwar cututtuka a yau laraba mahukunta ƙasar ta thailand na ba da mahimmancin gaske ga lamarin ganin mutumin mai shekaru 66 ɗan asalin turai mazaunin ƙasar ta thailand ya shigo ƙasar ne a ranar 14 ga watan nan na agusta daga wata ƙasa afirka inda cutar ke yaduwa kamar yadda darakta janar na sashen kula da kare yaduwar cututtuka a kasar tongche karihita ya shaidawa kafar labaru ta reuters tongche ya ce bayan sokowar mutumin daga jirgi bai yi wata cuɗanya mai yawa ba da sauran jama'a ya isa kasar da misalin karfe 6 na yammaci kuma gari na wayewa ranar 15 ga watan agusta ya garzaya zuwa asibiti domin ganin likita. Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da wasu kasashe a faɗin duniya ke ci gaba da ɗaukan matakai kan cutar dabbiri mai saurin yaduwa. Ma'aikatar lafiya a ƙasar kamar ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiyar jama'a. Ma'aikatar da ta ba da rahoton cewa wasu mutane biyar sun kamu da cutar yayin da wasu biyu suka mutu ga rahoton da wakiliyarmu mai manatu sadau ta aiko mana mutane biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kyandar biri a kamaru sanarwar da ministan kiwon lafiyar jama'a dr manau da malashi ya fitar kuma ya samu rahoton zargin mutane 36 dauke da wannan cutar amma an samu tabbacin mutane biyar da suka kamu da cutar mpox din a yankunan bonge boya limbe da suke jihar kudu maso yamma da kuma gundumar jikwa da bamenda da ke arewa maso yammacin kamaru baya ga haka akwai jihohin litoral da tsakiya da kuma gabashin kasar da suke cikin jerin wurare da cutar ta fi kamari a kowace shekara. Cuta ce mai yaduwar gaske tsakanin mutum da mutum wanda ana kyautata zaton ta samu asali ne daga dabbobi. Ƙarin bayani daga likitar fata na asibitin Lakentini da ke birnin Duwala, Dr. Odette Siga. Cutar dai ana samu ne wajen dabbobi irin su birrai da beraye. Tun shekaru 60 aka samu mutum da wannan cutar abin da ya sa aka ayyana a matsayar cutar da ta addabi duniya saboda cuta ce mai hadarin gaske yana kai ga a rasa rai da kusan kashi goma sha bakwai cikin ɗari saboda ta Dr. Manau da Malashi dai ya ce dole ne a sanya ido sosai kan halin da Kamaru take ciki game da yaɗuwar wannan cutar har ila yau da ya dakta odar da ƙarin haske cuɗanya da dabbobi masu ɗauke da cutar ko mutum da ya kamu da ƙwayar cutar ta hanyar jinyar wani mara lafiya kuma tana bayyana ne a jiki ta hanyar ƙuraje masu fitar da ruwa da ke cike da ƙwayoyin cuta ko kuma mutum da ke ɗauke da ƙwayar cutar impost ɗin ya yi atishawa a fuskar mai lafiya haka zalika taɓa kayan mara lafiya lafiya sannan mutum zai fara jin zazzabi ciwon gaɓoɓi ciwon kai da kuma ciwon cikin makogo har yanzu dai hukumomin kamaru ba su ɗau ƙwararrun matakai kan wannan cutar ƙyandan birin ba ana taka tsantsan ne musamman yadda ƙasashe irin su jamhuriyar demokuraɗiyyar congo musamman ma makwabtan kamaru kamar jamhuriyar afirka ta tsakiya da nigeria da ke fama da wannan cutar a gaida munati sadau da wannan rahoton yanzu a yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ne kan ko me kuke ko me kuka sani game da cutar kyandan biri sannan waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa da cutar kafin wannan ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana suleimu muni Barma. A wani yunkurin inganta rayuwar nakasassu a Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta ta ba da tallafin kekunan guragu a jihar Jigawa. Kekuna din nan yanzu an riga an ba da dari tara for now na masu bukata ta musamman. Ci gaba za yi ba wai a karshe shi ba kenan insha Allah. A yankin Ashantin Ghana, shugabannin masu bukata ta musamman na alfahari da nasarorin da aka samu dangane da ayyukan inganta rayuwar wannan rukuni na jama'a. Wanda suka nemi ilimi kuma yanzu aka da nake magana akwai citoci kamar ni da nake magana ɗaya ne ga cikin muna da yawa cikin kasar ashanti sanin mahimmancin abin hawa a wajen mutanen da Allah ya jarabce su da rashin kafafuwa ya sa kungiyar wofan bullo da wani tsarin tallafawa masu bukata ta musamman da kekunan guragu a jihohin arewacin Najeriya. Wannan wani yunkuri ne da ke hangen baiwa irin waɗannan mutane da suka hada da ɗalibai da masu sana'o'in hannu damar kai da kawo ba tare da fuskantar wani tsaiko ba guragun jihar jigawa na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi abdulrashid abdulaziz shine mai kula da sha'anin kuɗi a wofan a uh, project wanda wofan da ya dubi gwiwa mastercard foundation suke funding din shi uh, part of it shi ne inda za a tallafawa uh, mutane masu bukata na musamman kowa ya san mutane masu bukata na musamman mutane ne da mutane suna da ja musu ciki ba su a integrating din su shigo cikin mutane amma abin da a cikin uh, basiran da Allah ya ba ajiya mama wato ajiya Dr. Salamatu Garba shi ne yadda za a yi a taimake mutanen nan a gansu kamar mutane kowa mai san cewa su ma mutane ne su ma su yi abubuwan da mutane suke yi su ma za su yayin karatu za su ya shugabance kungiya za su yayi duk wani abun da mutane suke yi a saboda haka ne a aka tallafa ma wannan mutanen da kekunan guragu guda arba'in guda ashirin a nan local government din jahun guda kuma ashirin a local government na ringin kama a jiya an yi celebrating a jihar kaduna yau muna yi a nan jigawa ana yi a kano ana a Bauchi ana iya Gombe insha Allah kuma ana a Federal Capital Territory. Ke kuna dinna yanzu an riga an da ina ga wurin guda dari tara for now. Na masu bukata ta musamman. Ci gaba za yi ba wai a karshen shi ba kenan insha Allah. Mutane da suka amfana da wannan abubuwa din su yi kokari su yi amfani da shi yadda ya kamata. so wayanda suke sponsoring wannan project din in sun ga cewa ana amfani da shi yadda ya kamata zai ba su kwarin giwa zai ba su kwazo na kara wani abu a kan shi insha Allah. To mata masu fama da rashin kafafu ne suka karbi wannan tallafi na kekunan gurago suna masu nuna farin ciki game da haka. suna na Maryam Mudan gidan Sani, ƙaramar hukumar Rinji. Tuni dai ba ni da kafa ne. An tallafa mana da sabida saboda muna hawa ƙasa muna shan wahala amma yanzu an taimaka mana wahalar ta zamto babu Allah saka da alkhairi muna godiya hajiya salamatu sirinci Allah saka mata da alkhairi Allah ya ji kanta ji ganya ta ya gafarta mara ta mata saratu kabiru dingin na zo wannan guri ne domin a bani wannan abun da nake kai shi wannan dai abun nan sosai zai tallafa mana wajen zuwa makaranta da kuma inda muka ga damar zuwa duk inda ka ga damar zuwa kai ra'ayin zuwa kai ma zaka je domin kana da abin da zaka hauya kai ka ina yaka dai yan haka dai sana'o'i na yara haka abubuwan yara za a zo gida a siya haka sannan kuma sana'ar da nake son in yi domin ta zama dogaro gare ni ita ce sana'ar ɗinki na fara koyar ɗinki kuma ina so in ci gaba domin in taimakawa kaina ba sai na dogara da kowa ba na imra Imra Kawo in jahun lokar gami a da ta buɗe mana wannan kungiya muna godiya muna sake godiya Allah ya albarka Allah ya albarka wannan ƙungiya ta ofan. Allah ya ba mu Allah ya sa mai amfani ce wannan keke da ka ba mu Allah ya sa mai amfani ne Allah ya sa an ba mu asa'a ina sana'ar gyada da sakar tabarma asusun bankin da aka bude mana tallin akawun bankin zuwa ana ta ana ciro ina yin sana'a tana tafi ka Sunana Balki al'asa daga Kale, ƙaramar hukumar Jamu. Ba ni da kafa. Ina yin dan wake, ina yin kisa. Sosai tana tallafa min wajen ci da yara wajen da kuma ni kaina gaba ɗaya ina samu sosai. Ina kiran al'umma dan Allah wanda Allah ya rubuta musu ba irin wannan bewa ta ba su daina kyamar mu ma Allah ne mu Allah da yake yi yayi mu kuma Allah kowa da shi baka san bewar da Allah ya yi mana ba. Gaba ɗaya uwan juna ne haka Allah ya. wani kaza tawaya halitta ta yi tayi. A bisa babban rayuwarsa baya yi. To bari mu je Ghana inda bayanai yake fayyace nasarorin da aka samu a yankin Ashanti a yunkurin inganta rayuwar nakasassu da kuma yadda suka dage don ganin sun bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. kamar yadda za a shi a ƙarashen hirar Hamza Adams da Alhaji Abdulbasit Hamidan. daga cikin nasarorin da mun mun fayyace sakakkanin waɗanda ba su neman aiki ma suna zaune ne suna barace-barace yanzu mafi yawancinsu sun dogara ne da shi wannan common fund da muke batun shi suna yanzu su amshi su biya ma kansu bukata waɗansu kuma ne suna neman wannan tallafin nan shi su je su nemi ilimi kamar last week haka shi da naje karaman hukumar mu nan na square cikin mazaban manga naje na fight ma wasu su ma lamarin fisin su ya yana nan aka je aka ba su suje je su nemi ilimi sa'an nan akwai wayanda kuma mun je mun koya musu ne inda ake yin sabulai da inda ake yin eh, sabulun wanka da ruwan wanke kayan wanki bayan an wanke shi suna na daga shawa jeren ga after wash aka ake kiransu duka an kokura musu su da yawa kuma yanzu suna dogara suna dogaro ga kansu ga wannan aikin da suka koya turu workshop da muke organize musu da ababa na ga cikin wannan suka nemi ilimi kuma yanzu aka da nake magana akwai titoci kamar ni da nake magana ga daya ne ga cikin titocin muna da yawa cikin kasar ashanti muna da yawa kwarai sa'annan akwai wanda kuma Allah ya taimake su ma kusan ma lawyers na ba su da yawa ne amma muna da su to wanga duka na cikin nasarorin da muka samu insha Allah masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin abdulrashid abdulaziz na kungiyar wafan a najeriya da abdulbasit hamidan na kungiyar masu bukata ta musamman a yankin ashantin ghana da producer julie lizas gresham ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. A gaida Sule, to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku. mu na yau tambaya ce mai cewa shin ko me kuka sani game da cutar dabbari sannan waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa da cutar. Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili waye a kan layi daga jihar kaduna hello na kaduna kana jin mu ina jin ka sunana ibrahim alarama rigacikun to ibrahim alarama rigacikun menene ra'ayinka To ra'ayina dangane da wannan cuta gaskiya cuta ce mai matukar illa ga al'umma ga baki ɗaya. Fata na dai a hukumomin lafiya su gaba da wayar da kan al'umma a kan yadda ita wannan cuta eh, za a kauce mata da kuma gudun yada ta al'umma ga baki ɗaya. Gwamnati kuma ta ba da kariya da kuma matakai da gaggawa don ganin cewa an dakile wannan cuta da bazuwanta a ko'ina ga baki ɗaya. To mun gode Ibrahim Alaram Rigatu yanzu za mu je jihar Kano waye akan layi. Salamu alaikum. Salamu ah, alaikum salam da wa muke magana. To ina ganin marasa rasa wannan layin ah, da fatan za a ci gaba da zama kuma kwatagoranci sun da da wa muke magana sorry dan sai kuna magana dan sharifin filin jirgin kudin wa shi bangare ke nan yake kama kuma kwatagoranci nan jihar Niger to muna jin ka alhamdulillah gaskiya duk da yake mu ba mu san wannan ta kan cutar mu da yake mutanen karkara ne amma wannan bibiyan masana waɗanda suke fasara waɗannan ababen shi ta abin ga kariyar da ake tunani cewa ko wani nemi kariya wanda zai kare kanshi da wannan cuta gaskiya muna bibiya ko da wani lokaci irin kafa kafafe irin naku muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana sauki kawo mana ɗauki Allah kuma kare mu da wasu cututtuka da ke kasa a Najeriya ba da daga duniya ba ki da ina fatan Allah ya sa kanshi lafiya to amin mun gode dan matan Niger yanzu zamu leka jihar Nasarawa waye akan layi eh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam da wa muke magana? Alhamdulillah kana tare da babawo mai awago ne na cikin garin gidata. To babawo muna jin ka. Alhamdulillah wannan eh, wannan abin da aka kawo wato hakikanin gaskiya wannan al'amari sai dai mu yi addu'i kaga eh, duka suna tabbatar mu a kowane lokaci dai ji ana cewa eh, ga wannan ga wannan to abin da ya kamata a yi ina kira ga mu gabaki wato mu rika tauraron magana da gwamnati take yi saboda akwai eh, masana wannan bangare kaga in aka ce sun ba da wasu shawarwari to yana da kyau a ce mu kuma mun bi ta in sha Allah tun dai muka bi ta za mu iya samun sauki a ta da bangare na kuma gode da fatan za ta to mun gode babawo yau dai maudu'in da muke tattaunawa kai to gashi mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi jihar Bauchi To muna jin ka menene ra'ayinka? To eh, muna jin ka. Kana magana da Alhaji Haruna To Alhaji Haruna. Alhaji Haruna biyu Bibiyo a Karmasa a karamar kuma gama a jihar Bauchi. To Alhaji Haruna muna jin ka menene ra'ayinka? Kowane irin matakai kuke ɗauka? Ni ra'ayina game da wannan cuta ta. Mm. A mu ba wani mataki da muke ɗauka tun da dai mu addinin ya hana mu cin biri mun san Allah da Allah da kare mu da kamuwa da wannan cutan Allah da ba za ta kama mu ba insha Allah ba wani mataki da muke dauka sai dai muna cewa abin da Allah haramta mana mu bari kuma Allah da cikin ikon sa zai tsare mu insha Allah to amma shin me kuka sani game da wannan cutar a mu a nan da yake a karkara muke ba mu ma gaskanta ta har ga Allah to muna godiya Alhaji Haruna yanzu za mu leka jihar Taraba waye akan layi a jihar Taraba da da masu tanko a jan kaza ba. To muna jin ka. Kai Karamar hukumar gasa lokal government. Mm, muna jin ka menene ra'ayinka? Muna ba da shawara ne ya kamata a dinga kawata mu masu cin wa'annan abubuwa su dinga saurarawa cin wannan abubuwan saboda shi suke yaɗa mutane wannan abubuwan. Mm. saboda haka ya kamata ku ringa ba da shawara wa gwamnatoci suna ba da shawara wa al'umma mun gode dan mutan jihar taraba yanzu za mu leƙa jihar katsina waye akan layi Assalamu alaikum. alaikum salam da wa muke magana. Barka da wuni sunana Ashiru yana kira kanka daga Katsina kurfi lokal government. To Ashiru muna jin ka menene ra'ayinka ko kuma me ka sani game da cutar kyaddan biri? Eh, to gaskiya mu dai abin da za mu fata ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cututtuka amin Allah ya kare tsare na gaba kuma wanda suka kama Allah ya ba su laya to amin mun gode yanzu za mu je a jamhuriyar Niger waye akan layi assalamu alaikum Amu alaikum salam kuna tare da kuna tare da umma mala ali shugaban kula murya arewa a dogon lokacin jamhuriyar Nijar To muna jin ka. ra'ayi na tufa ga wannan abin ya kamata a sa likitoci. Ke hmm. ta turare mutane kamar sun kyan na shi da suke a kare kamaru. Sai ya kamata tufa ta zan san su bi ha a yi da ta ta wannan sanda ta ciwo na biri. Sai da nuna ta kare kamaru kamar Najeriya kamata a ce wasu. Hmm. To mun gode yanzu za mu je jihar Bauchi waye kan layi. Muna jin ka. Hello? Eh, muna jin ka. Da wa muke magana? Mm. Ya wato ni da Mustapha. Ok, Mustapha. Menene ra'ayinka ko kuma me ka eh. sani game da cutakken dabbiri? Gaskiya ni sani cutar dabbiri ni ban amince ma da ita ba kwata-kwata a sha'anin al'amuran jinya na duniya da suke faruwa tun daga farko zuwa yanzu. Na haka ne ban ɗauke ta da wani musammanci ba ko kuma da wani kariya ko kuma da wani abu da za ta yi affecting din mutane musamman irin cututtuka kamar su hawan jini diabetic ciwon malaria To Mustapha daga jihar Bauchi mun gode za mu je jihar Niger waye a jihar Niger Yana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger To injiniya mai gero muna jin ka me ka sani game da cutar kyan dabbiri Andabi Allah shi mana kariya kuma likitoci su ba da gudunmawa akan matakin da za a ɗauka. Don abin da muka fata dai Allah shi mana kariya saboda ana cikin wani hali kuma a ce ga cuta ta haihu ta shigo kaga akwai matsala don haka dai muna kuka ga Allah Allah shi mana kariya kan cutar Andabi. To amin mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger yanzu za mu liƙa jihar Gombe waye akan layi. Yalo Alhassan ne daga Kaltungo. To Bello Alasan muna jin ka menene me ka sani dangane da cutar kyandan biri? Kyandan biri da na gani kamar a mamala ne da su da ake a mamala da su da cikin da ake yi. Ya sa yake kawo mana wannan damuwan. Mm. To amma wani irin matakai ya kamata mutane su ɗauka domin kare kansu daga kamuwa da cutar? Waɗannan abubuwan. Mm. Eh, sannan kuma su yayi wa'insan wa'inda suka kamu a kai su wani wuri a keɓe su a basu a wurin a ba su magani. To mun gode Bello alasan daga jihar Gombe yanzu za mu leƙa jihar Niger ah, waye a kan layi. Ibrahim mai wankin wula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. To Ibrahim muna jinka. To hakikanin gaskiya <clears throat> mu da ba mu san wata cuta ta kyan dambiri ba haka aka muna da corona aka zo aka ce corona corona har ta wuce in dai ba yan mura da muka saba ba ba mu ga wata cuta corona ba haka kuma kyandan birin nan gashi yanzu in kirkiro wata cuta a ce kyandan biri kuma a gaskiya kamar munan Najeriya dai ba wani wanda za ka gani ka ce ya nuna maka me ake nufi da cutar kyandan biri sai dai muna roƙon Allah muna kariya to amin Ibrahim mai wankin hula muna godiya yanzu za mu leka garin Ibadan waye a akan layi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So muna jin ka. ina kira ga mutanenmu gaba ɗai na Najeriya da yi ƙoƙari mu yadda da abin da daktoci ke gaya muna. Sannan mu kwace tsafta, tsafta karanta tana iya kawo ruta irin waɗannan ruta. Sannan Allah malaman makarantun ya allo, to Allah su da yara a yi musu tsafta, a yi musu wanka da zuwa a shafa musu mai. ina fata ubangiji Allah ya kare mu da wannan cuta kuma gwamnatin Najeriya ta ku yi kokari ta kawo mana magani Allah ya tsare mu kuma Allah ya kiyaye to amin mun gode waye daga jihar Kwara Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya daga nan Kwara to Bello ah, Garba ina kira ga mm. eh ina kira ga jama'a da su yi taka tsantsan da abin da ya kula da tsafta sai da muka duba irin wannan cuta rashin tsafta to shi ke kawo ta dan ya kamata a kula da ruwan sha ana tsabtace wurare da kuma shi kan san mutum ya zan yana kula da yin wanka da sauransu ko shi akai akai akan kari dan rashin tsabta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo irin wannan cuta. Eh, To masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Mohammed a takaice a yammacin jiya talata ne sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shekaru na tara a yankin gabas ta tsakiya inda ya ce Isra'ila da Hamas na bukatar gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. kafin ya bar doha blinken din ya ce babu sauran wani bata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mawuyacin hali ƙasashen australia da indonesia sun amince da wata sabon yarjejeniyar tsaro da za ta bunƙasa haɗin gwiwar soji tsakanin ƙasashen biyu makwabta da ke yankin indo-pacific yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaron wato za ta ba sojojin ƙasashen australia da indonesia damar yin aiki daga ƙasashen juna Firaministan Australia Anthony Albanese ya shaida manema labarai a Canberra cewa kasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da Indonesia. Albanese din ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta sha'anin tsaro a yankin na Indo-Pacific. a gabashin wato a gabanin ziyarar da yake shirin kaiwa ukraine prime minister india narendra modi ya yi kiran da a dawo da batun zaman lafiya da kwanciyar hankali inda ya ce a shirye yake ba da gudunmawa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake tsakanin rasha da ukraine a ranar juma'a ne ake sa ran modi zai yi tattaki zuwa kiev bayan ya ziyarci poland inda zai tattauna da shugaban ukraine volodymyr zelensky makonni bayan ziyarar da prime minister na india ya kai wa tsohuwar abokiyar shi moscow da ta janyo kakkausar caccaka daga shugaban na ukraine To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ne gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara yini lafiya. Ma'assalam.